Assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. A wannan rana ta Juma'a yau muna tara ga watan Safar hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekaru 1443 wanda kuma ya daidai da 17 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya. Wannan hudu ba ta yau za ta janyo hankalinmu akan abin da ya shafi duniya wato sakon ne duniya mai karewa ce ba matabbaciya bace Allah madaukakin sarki ya ba mu sa'a bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo ga areshi wanda ya ce da shi da kuma jinjina ga mafificin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da alayansa da waɗanda suka biyo bayan su da tawa duba na jin hankali akan tsoron Allah gani kaina da kuma gare ku ƴan uwa masu albarka da faɗin Allah madaukakin sarki ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa kuma kada ku mutu face kuna musulmi ya ku bayin Allah dukkan wani ɗan adam a rayuwarsa ta wannan duniya yana rayuwa ne tsakanin abaibai guda biyu wato tsakanin alkhairi da sharri tsakanin farin ciki da bakin ciki tsakanin yalwa da talauci tsakanin wani lokaci kofa ta buɗe maka wani lokaci kofa ta kulle duk abin da ka saka a gaba wani lokaci ya faranta maka rai wani lokaci ya bakanta maka rai duk mutumin da wani abu ya faranta masa rai to tabbas sai wani ya bakanta masa haka wanda ya bakanta masa zai faranta masa wani lokaci da mutum mai hankali da tunani zai kalla jiyansa zai ga cewa jiyan nan ta riga ta wuce ta riga ta shuɗe da abin da ya aikata a ciki da daɗin da ya ji jiyan wanda a yanzu baya jin ɗanɗanon daɗin a yau ɗinsa haka bakin cikin dije ya wuce da shi baya jin zafin da radadin a cikin zuciyarsa sannan da zai kalli gobansa kuma zai ga cewa goban nan gaibu ne babu tabbas bai san bi Allah ya tsara masa a ciki ba shin yana ɗaya daga cikin waɗanda ma za su ga goban koko ba su daga ciki bai daga ciki sai zamanto cewa yau ɗinsa da yake ciki ita ce ranarsa me za ka aikata a wannan rana da ka Allah ta'ala ya ara maka rayuwa ga ka a ciki ya za a yi ka amfana da yau ɗinka wajen ayyuka na alkhairi wanda Allah subhanahu wata'ala din yake so kuma yake ba da lada gwaggwaba ga duk wanda ya zamanto cewa ya aikata shi shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi wani magana ga abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yadda wanda duk wanda yake wancan tunanin to zai rika halarto wannan wasiyar ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga wannan sahabi abdullahi dan umar annabi yake ce masa kun fi dunya ka annaka garib ka kasance a wannan rayuwa ta duniya kamar baƙo, sannan ya ce au abidi sabilin ko matafiyi wanda yake ya zo ne hanya ce ta biyo da shi ya dan tsayaya da zango dan ya dan huta ko ya dan sha abin sha sannan ya ci gaba da tafiyarsa to haka ya kamata ka kasance a duniya domin shi bako baya zuwa ya zauna ya miƙe kafafunsa inda ya zo bakunci sannan kuma matafiyi baya kwance jakarsa ya miƙe ƙafafunsa shi ma ya yi abin da ya ga dama domin ya san akwai tafiya a gabansa dukkaninmu baki ɗayanmu muna kan hanyar tafiya lahira ne wannan duniyar to mu ɗauke ta a matsayin wata hanya ce ta biyo da muka wanda muka ɗan tsaya za mu huta mu ci gaba da tafiya isa lahiran nan yanzu ne ko an jima a gare ni ko a gare ka duk wanda lokacin sa ya shi kenan zai kai babu wanda yake riga wani zuwa lahira amma hayatul barzakhiyya to kowa zai tafi daban-daban kamar yadda muka sani nasoshi da dama sun nuna wannan lokacin da shi wannan sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yayi aiki da wannan wasiyyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma halarto ma'anonin da take kunshe da su sai yake cewa idza amsayta fala tantadhi as-sabah idan har ka wayi gari ya kai bawan Allah to kada idan kai har kai yammaci kada kai tsammanin zuwan gari ya waye maka mana duk lokacin da aka yammaci kana rayuwa to ka ɗauka cewa za a wayi gari tana cikin ƙidaddagaggun mamata wanda Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsu mana za a tashi a waye gari ba tare da kai ba sannan yace kuma idan asbahta fala tantazir almasa idan har ka wayi gari ka ganka cikin masu rayuwa da safe to kar ka tsaya kana jiran yammaci ka ce ai da yamma kaza ai da yamma zan yi kaza da kaza ka dauka cewa yamman nan za ta zo ne kai din kana cikin idaddagun matattu waɗanda yake sarga riga sun mutu daga nan sai ya ce wa khudh min sihhatika li maradik ka amfana da lafiyarka kin gabanin rashin lafiya ya riske ka ka amfana da lafiyar da kake da ita ka aikata aikin alkhairi ka bauta ma Allah subhanahu wataala ka duk abin da baya so ka dabbaka sunnoni da wajibai wanda addinin ka yazo da shi domin za a wayi gari wata rana rashin lafiya zai hana ka aikata waɗannan ayyuka na da'a idan hakan ya kasance to kamar yadda annabi ya faɗa za a dinga rubuta maka ladan wannan aikin naka a lokacin da kake cikin lafiya ko sashe kamar ka aikata su ne alhalin gashi kana kwanci kana jinya rashin lafiya bai baka daman ka aikata ba to kaga ka amfana da lafiyar ka tun gabanin ciwon yazo sannan yace wa min hayatika li mautik rayuwarka gaba ɗayan ta cokan ka amfana da ita gabanin mutuwar ka ta zo domin za a wayi gari ka mutu baka rayuwa abinda ka aikata ya riga ya shuɗe tare da kai a cikin ƙasa amma abinda ka aikata kuma wasu yana nan a bayan ƙasa an rubuce shi kamar yadda Allah yake cewa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin lalle mu muke rayar da matattu muke rubuce abinda suka gabatar da athar ɗinsu to ya zamanto athar ɗinka da zaka bari na alkhairi ne ta yadda idan baka nan kana can rayuwa ta barzahu a lahira wannan asar ɗin naka za a gan shi kuma kana samun albarkacinsa ɗa ne ka haifa ka ba shi tarbiyya ya zama na ƙwarai yake yi maka addu'a ko da wani lokaci ilimi ne ka karantar mutane suke amfana da wannan ilimin duk lokacin da aka koyi wannan ilimin ko aka saurara ko aka yi aiki da shi ladan ya je wurinka wani kai nasiha ya dawo kan hanya ya bar hanyar bata wani ka ba shawara yayi wani aikin alkhairi kowane irin abu ne na zanto cewa asar ɗinka yana nan a bayan ƙasa yana wanzuwa wani lokaci wani bawan Allah ya ce wallahi da na kunna rediyo sai na ji kawai an ce yanzu za mu saurari waka na marigayiwa ne za mu ɗan shaƙata da kaɗe-kaɗe da waka na marigayiwa ne kawai sai canza rediyon saboda shi baya cikin masu sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe yana canza wata tasha sai aka ce to yanzu ɗan wannan lokaci za mu saurari karatun alƙur'ani na marigayiwa ne sai ya tsaya saurari alƙur'ani ya shiru ya ce ka ji ikon Allah waɗannan mutanen biyu kowa ya mutu wannan ya mutu ya bar waka ana sakawa ana zuba masa zunubin da ya bari a bayan ƙasa baya lahir baya duniya ya riga ya mutu amma ga waƙar ta sanar ana sakawa yau da kullum, ana kuma saurare sannan kuma ba lada ake rubuta masa ba zunubi ake rubuta duk wanda ya ji wannan waƙar yana da zunubinsa kamar yadda annabi ya ce duk mutumin da ya yi wani aiki mara kyau ya sannanta wa mutane suka aikata ko suka saurara yana da zunubin wannan aikin da zunubin duk wanda ya aikata ko ya saurara har zuwa ranar tashin alkiyama ba tare da an rage ma kowa zunubinsa ba haka wanda ya yi alkhairi shi ma yana da ladansa yana da ladan wanda ya aikin alkhairin har zuwa ranar tashin alkiyama ba tare da an rage komai ba shi ko wannan ya riga ya tafi ya bar duniya amma kuma alkur'ani ya karanta ga alkur'anin nan ana sakawa ana saurare duk wanda ya saurara zai samu lada kuma kakkumanta kowane harafi ɗaya lada goma ne annabi ya ce ba wai in ce alif lam mim shine harafi ba alifun harafi ne lamun ma harafi ne mimun ma harafi ne to ga ayyuka nan na alkhairi da yawa wanda zaka iya yi wala Allah rijiya ka gina ta burtsatsai wala Allah ka yi bohol ne wala Allah wutar lantarki ka jawa mutane Fol ne ka ajiye ka saka saboda wata ta ta anguwa ka ba da gudunmawarka ila bacci ne ila kaza ne yara ne a cikin anguwa suke bukata su karatu ka dauki nauyin su wala Allah marayu ne wala Allah ba marayun bane amma ba su da halin da za wala Allah matasa kai ma aure kamar yadda muka sani matasa suna bukatar aure kai musu aure su amfana da rayuwarsu su haifo ‘ya'ya wanda addinin musulunci zai yawaita alfaharin annabi yake so ya tabbata kamar yadda ya ce ta zauwa julwalu jalwadud a inni mukafirin bikum al'umma yau malkiyama duk waɗannan ayyuka ne na alkhairi wannan abun idan ka koma ma Allah ladan yana nan yana wanzuwa kana amfana da abin shi yasa shi abdullahi dan umar da ya fahimci wannan magana yace ce to ga yadda zaka yi ka amfana da wannan rayuwa ta duniya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarce shi ya ku yanwa masu albarka ku sani cewa duniya gida ne wurin tafiya wata ita gurin wato hanya ce ta tafiya lahira ba wai wuri ne da mutum zai zo ya zauna ya dawwama ba sannan mutane a cikin duniyar nan iri biyu ne akwai wanda ya riga ya sai da kansa ya sai da kansa ga baki daya yayi hasara yana aikata ayyuka na saban Allah yana ainihin wato lalata rayuwarsa akwai wanda kuma shi ya yanta kansa ne ya ba da kansa ga Allah subhanahu wa ta'ala menene Allah ke so ya aikata menene Allah baya so ya bari kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal insanu ma zarraka innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi kana wahala dangane da al'amarin ubangijinka kana ta dagewa sai kai kaza kuma ka sani wallahi sai ka hadu da Allah ko kaso ko ka zaka hadu da ubangiji subhanahu wata'ala wannan rayuwa ta duniya farkonta wahala ne ta kuma shine karewa ba zai taba dawwama ba kai ta wahala kana faduwa ka je nan ka je can babu wata kasuwa face ka je duk wani kasuwa da ake ci wata rana ka sani da kai ake cinta duk dai kana neman duniyar ne amma kuma a karshe wallahi ko ka same ta za ta kare ba za ta dawwama ba ba za ta taba dawwama maka ba halal din da ke cikin duniya idan har ka same shi wallahi za a yi maka hisabi akan sani sai an tambaye ka ya aka yi ka samu ka samun ma ya aka ka kashe shi ya aka ya karu sai an maka hisabi akan halan din duniya haramun ɗinsa ko wallahi azaba za a yi maka akan sa haramun din duniya azaba ake akan sa kamar yadda Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya fada duk mutumin da ke da wadata a wannan duniya to sai a fitine shi yana tsoron barayi ka su zo masa yana tsoron yan fashi yana tsoron talakawa da za su zo su kawo kuka ya za a yi a taimaka musu shi kansa tsoro yake ji kada arzikinsa na wuri kaza ya lalace ya yi odan kaya kar a kama kaza ya faru kullum hankalinsa ba a kwance ki ba mai wadata kenan fa a cikin duniyan nan sannan wanda yake shi ko talaka ne bai da ko shi kullum yana cikin bakin ciki da zaran wani ya wuce a cikin mota ya ce ku ci anan mata a can ya dinga tunanin cewa dan fashi ne ya rika tunanin cewa yankan kai yake ya samu kuɗin. kullum shi yana cikin bakin ciki sai dai ya biyo kanshi a gidajen makauta na miya amma gidansa ko koho bai kwana da kwanaki ba daura tukunya ba matarsa kullun ta fitine shi ya'ya kudin makaranta kudin kaza kudin kaza an koro yaransa a makaranta an koro su a wuri kaza rashin lafiya babu kudin zuwa asibiti sai dai ya je ya tsinko ganye kawai ya dafa ya sha ba shi da halin da zai kai iyalansa asibiti kullum yana cikin bakin ciki talaka a rayuwar duniya haka yake sauraka abotan hankali su ne waɗanda idan suka kalli duniya suka karance ta da kyau za ta bayyana gare su hakikaninta cewa ita maruɗiya ce tana ruɗan mutane ne tana da ruɗi sai zamanto sun mu'amalance ta mu'amala ta masu hankali ba mu'amala ta waɗanda suke ikkibabi a kanta ba Allah madaukin sarki da kansa ya ba mu bayani da misalin wannan duniya yake cewa ilamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahu ku sani rayuwar duniyar nan ba komai bace face wasa da ruɗi. Allah ce wa zinatun da ado a cikinta abubuwa za ka gani su birge ka gidaje ne ko motoci ko yara ƙanana don suna ba da sha'awa da mata ga sunan iri-iri sannan Allah baraka wata ala ce wata fakhurun bainakum da yin alfahari wa juna a tsakani kowa na jin cewa ni na fuwa ne ai gidana ya fi naka gidana na miliyan kaza ne mota ta ta miliyan kaza ne matata ta fita ka kyau ni da nike da yara guda kaza kai ko baka da ko ɗaya ko ƴanka guda kaza ne ko ni di yara na maza ne kai ko ƴanka mata ne da sauran abubuwan da ɗan adam ce wa ɗan uwansa ɗan adam alfahari da shi a rayuwar duniya wa tafakhurun bainakum haka Allah ya fada sannan wa takathurun fil amwali wal aulad da yawan rige-rige da tsere wajen ganin an tara dukiya da yawan 'ya'ya, kowa so yake sai ya wuce ɗan uwansa wajen tara dukiya da wajen ainihin wato tara al'abura da duniya ubangiji ta'ala ce gaba ɗaya waɗannan Allah ya hade su ce kamar sani gaitin a ajabal kuffara na bata hutun mai hiju fatarahu musfarran sun mai kuna hukama Allah ce kamar ruwan sama ne da ya ba manoma sha'awa domin su ne alkuffar ba ana nufin kafirai ba ne lafazin kuffar anan baya nufin kafirai yana nufin su kansu manoma an yi ruwan sama duk mai noma zai ji daɗi ga ruwa ya sauka amfanin gona zai bayyana shuka ta yi yabanya alhamdulillah abun gwanin ban sha'awa wani lokaci kuma sai ga gaba ɗaya ya bushe ya yankware ya zama karmami ba shi da ainihin wato sha'awa haka duniyar take wanda kake samun ta hankalinka ya gushe idan ka ya rufe kana jin daɗi sai kuma a wayi gari babu ita domin ba za ta dawoma ba za ta kare dukkanta duk yawanta wallahi ba ta dawoma wani daga cikin magabata sarki ne ya gina gida mai tsada wanda yake babu irinsa a wannan lokaci yawa matalakawansa alkawarin duk wanda ya nuna masa aibin wannan gida zai bashi rabin mulkin garin mutane suka zauna talakawa aka dinga mamaki ana daga kai ana ta kallon wannan gida palace babba katuwar fada dukkan wani abin da ake nema a cikin wannan gidan an saka irin abin da ake cewa aljannar duniya wani mai hikima yana zuwa daga cikin masu ilimi Ya ce me ya faru suka ce kaji abin da sarki ya fara ce tun kafin in shiga gidan akwai aibi biyu a gidan ba ma sai na shiga na farko ya ce mai gidan zai mutu ba zai rayu ba duk daɗin da zai ji a duniyar nan wallahi sai ya mutu ya amfanin ko daɗin da ba zai dawo ba kai din ba za ka ƙare ka bashi sannan ya ce gidan zai tsufa ba zai taɓa zama a haka yadda yake ba ko zai zauna haka idan aka gina gida sabo kar yana baka sha'awa yana buge ka ka bashi ɗan wani lokaci sai ka zo ka ga kuma ana sake mai fenti ko ka ga an rubuta can ga can bai ba so ake a sake nan gurin haka rayuwar take kallari rigar jikinka idan ka dinka ta kana jin daɗi ka yi sabon ɗinki za ka goge ta can ƙasa kake saka ta a cikin adaka da wanki da guga ma sai ka zame kunne ka ce malam a fa goge a hankali a yi natsuwa amma da ka ba shi lokaci wannan lokaci wallahi idan ka zo gidansa ka ce a miƙo tsimma ita wannan rigar za a kawo ita ce tsimma da ake koma guje-guje ake da ita haka kai haka matarka haka kowa babu tabbas a wannan rayuwa ta duniya Allah madaukin sarki ya shirye da mu Allah ta'ala ya ce rayuwa ce mai rudi ita rayuwar duniya ba komai bace face jin daɗi ne wanda yake rudi babu wata siffa da ɗan adam musulmi mai hankali yake bukata dangane da duniya sama da wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta duniya da ita shi yasa ɗaya daga cikin magabata wato imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da rahama da ya zo tafsirin wannan aya sai ya ce Allah madaukakin sarki ya faɗi duniya ne cewa ita la'ib ce Ya ce, la'ib ne ka la'ib sibiya wasa ne a duniya kamar wasan yara da ka gani yara suna wasa yau da gobe in suka girma ba wanda zai koma ma wannan wasan kuma karancin shekarun su yasa suke yin shi wasanni ne kawai a cikin duniya sannan sai yake cewa wala haul kala haul fitiyan rudi ne irin rudin matasa yau kowane matashi ji yake shine dan bana bakwai ba ka bane yana so ya sa kaya mai kyau ya sa takalmi mai kyau ya burge sa'o'insa ya zamanto cewa ya wuce su kawai duk inda aka tafi zama su ake kawai ya burge tsara haka matasa suke amma wani lokaci sai ka neme shi kuma ba zai iya wannan abin da yake yi ba abin da kake yi kana dan shekara goma sha zuwa talatin da arba'in da da ka kai shekara hamsin sittin wallahi an ce ba ma za ka yi ba wallahi ba za ka yi ba haka ainihin matasa suke da rudin juna sannan ya ce wa zinatun ka zinatun niswan ai ita duniyan nan da Allah ya ce wa zinatun ado ne a cikin ta kabar adam mata yanzu zaka ga mace ta burge ka ta shafa hoda ta sa barbada kumatu da maskara da jambaki da komai ka ganta kamar wata aljana misali kyakkyawa ka ce hur ɗini ce amma tana wankewa zaka ga can zai wanke ruwa na taba ta ba za ka ganshi ba dama ta yi shafa shafa ne a dabi'a na mace dama duk da wannan baya cikin hudubar mu ita tana neman mukammilat kafin kirka ya bayyana a ɗabi'a kuma ɗan adam namiji shi kyansa a fili yake ko bai shafa komai ba haka Allah ya yi to idan mace ta shafa duk waɗannan abubuwa ta burge ka ba zai taɓa dawwama ba kaddara ba ta shafa ba jikinta yana burge ka za a wayi gari fatar ta murmushe ta zama to ta muji za ta to ba ita kake so ba wata kake nema kuma yanzu ba ita ba babu tabbas sannan ya ce wa tafakurun tafakurul da alfahari da juna irin yadda sa'o'i suke wa junansu alfahari sa'a yana so ya wuce sa'an kowa sai ya wuce ɗan uwansa sannan ya ce wa takasurin ka takasurin dihqan yawan tara dukiya masu yawa kamar mawadata da suke tara property yana da gidaje a wuri kaza da filaye a wuri kaza mutum ya mutu ya koma ya koma ma Allah ya zama ya bar gidaje guda 2200 kaza 3000 kaza filaye guda 1000 kaza haka Allah subhanahu wata'ala ya siffanta wannan duniya yan wa masu albarka kamar yadda muka sani wannan duniya ba ta da daraja ba ta da kima kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa a hadisi rashin kimar ta rashin darajar ta yasa kafiri ke samun ruwan da zai sha yace law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran min hal shafa kama da duniyan nan ta kai darajar fifikin sauro a wurin Allah wallahi da kafiri ko ruwan sha ba zai samu ya sha ba amma saboda ba ta da daraja ba ta da kima ba komai bace ba shi yasa kafiri yana da wadata amma musulmi yana cikin talauci ba wadata rashin darajar ta ne da ta da kima kafiri bai isa ba bai yi imani da Allah ba kuma ya samu ruwan da amma ba ta da daraja fiffishin sauro wanda muke ganin sa halitta ce wanda ba komai ba muna raina ta amma ubangiji ta'ala shi ya san me ya halitta a cikin sauro har yace inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah baya kunya ya buga misali akan abin da bai ma kai sauro ba ko kuma abin da ya wuce sauro an dauki sauro an saka shi a cikin mijharil midnaqisi aka ƙara masa girma irin microsoft din da ake ƙara ma halitta girma aka ninka girman sauro so dubu hudu aka ninka girmansa wato mutane sun sha mamaki sai gashi akan sauro akwai idanu guda ɗari ido guda ɗari yana da zukata guda uku zuciya akwai zuciya min zuciyarsa a tsakiyar zuciyarsa sannan kowane fiffike akwai zuciya a ciki a kowane zuciya akwai kitse guda biyu sa'annan kuma akwai ainihin wato abinda ake cewa dasin kitse guda biyu a cikin waɗannan zukata sannan yana da haƙora guda talatin da takwas a cikin bakinsa sauro haƙora talatin da takwas a cikin bakin shi yana da umbuba wanda yake yana sarrafa shi yana da khutum da yake amfani da shi wajen takdir da kamyidi takdiri shine wato ya maka allura na kashe zafi kafin ya cije ka dan karka ji zafin sannan yana takdir ko tamyi'i wato ya kada jinin saboda jinin dan adam yana da kauri ba zai iya shiga jikinsa ba sai ya kada shi sannan yana da umbuba ta auna jinin kanta dan ba kowane jini zai sha ba shi ma sai mai kyau kai ya sha mai cuta shi ma haka sauro yake sai ya auna sannan sauro yana kallo ne da temperature ba da kala ba ba da zafi ko yanayi ba temperature wuri kawai da shi yake iya gani haka yake a lokacin sanyi temperature 5% amma za ka ga jikin mutum ko jariri ko wani haka yana da ya kai 37 ko 31 abu temperature jikin sauro yana kallon sa shi zai ciza shi za ka iya ganin yan uwa biyu a daki ɗaya ko yaya amma ɗaya zai jin komai ɗayan ko yana shan cizon sauro saboda shi sauran yake gani saboda temperature su ba ɗaya ba ne. sannan yana da sakakin guda shida a jikinsa wato wasu wukake wanda guda hudun yana yin jurhi ne murabba inda zai caza ko zai cizo sai ya zana su fiye a wurin da wannan guda hudun yake yankawa kamar za a ba mutum cs an zana wurin an tabbatar da inda za a yanka sauran guda biyu kuma da su yake zuƙo jinin a lokacin duk da yake maka wannan kasar sakar ɗaya ya gama abin da zai ya tashi a wurin sai ya tashi zafin ya sake ka bayan ya maka alluran tashi zafi sanda zaka bige shi yana saman silin ɗinka yana maka dariya kuma yana da makalib a kafarsa in ya zo sauka a ƙasa wacce take da laushi zai sake kofatansa wanda zai zaura kada ya zame idan ƙasa fata ce mai kaushi kuma zai sauka kai tsaye ba tare da ya samu matsala ba a cikin wannan halittar hada khalqullah faruni ma za khalaqa alladhina min dunihi kar ka yi mamaki idan Allah ya kalli duniyar nan da dukkan abin da ke ciki na ado da ya yace wallahi bata kai darajar fiffiken sauro kwaya da ba a wurin sa sara ka yan uwa masu albarka mu zamanto masu amfana da duniyar mutun gabanin ta gushe mana mu dauki wannan wasiya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan kuma mu dauki shawaran Abdullahi dan Umar Allah madaukin sarki ya mana jagora ya ainihin wato zatar da mu akwai wata baiwar Allah da ta ya mata muna fata Allah ta'ala ya bayyana shi kamar yadda ake sanar da ni ana buƙatar addu'a ga ƴan uwa musulmi Allah ta'ala ya bayyana wannan yaro sauran fitintunun da muke fama da su a wannan rayuwa tamu Allah ta'ala ya mana maganin su Allah ya amintar da mu a gidajenmu da dukkan inda muke rayuwa abin da ya fi karfin mu Allah madaukin sarki ya mana maganin sa sauran ababen da za su fito a cikin larabci za a saurare su ba sai an ji su a cikin fasaha ba muna fata Allah ya datar da mu الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان وهو سبحانه العليم بالأحوال والخبير بما ينفع الناس في الحال والمآل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائم على كل نفس بما كسبت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم القرار أما بعد فإني أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن المرء في حياته ومعاشه يتقلب بين خير وشر ورخاء وشر وفتح وإغلاق وأسر ويسر ومد وجزر هكذا هي الحياة أيام دول تتقلب فلا تدوم على حال فإن فمن من سرته حال ساءته أحوال ولو نظر إلى أمسه فسيراه قد فات فلا يستطيع رده ولا يشعر بلذته التي مضت وينسى ألم حزنه الذي انقضى ولو نظر إلى غده فسيراه مجهولا فليس على ثقة منه لأنه لا يدري ما الله قاض له فيه فلا يرى حينئذ بين يديه إلا يومه الذي يتنفس فيه ويسمع ويبصر فصارت محصلته من ذلك أن أمسه أجل ويومه عمل ومستقبله أمل وهو في مثل هذه الحال أحوج ما يكون إلى أن يستحضر في نفسه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما حين قال لا كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل ويستحضر في نفسه أيضا وصية ابن عمر رضي الله عنهما بعد أن تباد تنفيذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواهما البخاري إنها الدنيا عباد الله دار الممر لا دار المقر والناس فيها صنفان من باع نفسه فأوبقها ومن ابتاع نفسه فأعتقها قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إنها الدار أولها عناء وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها عذاب من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن فإن ذوي الألباب إذا امتحنوا الدنيا تكشفت لهم حقيقتها بعد الإغراء وأن اللحظة وراءها مغبطة أنا هذه هي حقيقة الدنيا قال الله تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فهل بعد هذا الوصف يحتاج المسلم للتحذير من الدنيا؟ فقد حضر الله الدنيا في هذه الأشياء الخمسة لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر ثم مثلها بمثل الغيث إذا نزل على الأرض الميتة ثم أنبتت ثم اصفر نباتها ثم تحطم وصار هشيما تضره الرياح وختم القول ببيان من هذه الحاله في بيان من هذه حاله بأنه متاء الغرور يعني زاد المغرورين المخدعين قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لعب كلعب الصبيان ولهو كلهو الفتيان وزينة كزينة النسوان وتفاخر كتفاخر الأقران وتكاثر كتكاثر الدهقان إذا فهي كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناها بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي وقال الألباني هو صحيح لغيره بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد عباد الله اعلموا أن الإسلام دين الوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط وأن نظرة الإسلام إلى الدنيا كذلكم فإنه لم يذمها ولم يدع إلى هجرانها إذا كانت فيما يبعد عن الله والدار الآخرة فإن ذلك خروج من دائرة الوسط فإهمالها مطلقا تضييق للحياة وللنظرة إليها والانتماس فيها مطلقا اغترار بها عن مغبتها والتنافس فيها محفوف بمخاطر لا يتفطن لها كثير من المتنافسين فيها وإنما ضم المتنافسين الملهى التي لا معين المنسي للمذكور للمذكر المؤخر للمقدم فكم من فكم فكم شغل التنافس عن الواجبات وألهى عن المتاع الآخرة الباقية غير أن المؤمن القوي فيها خير من المؤمن الضعيف ومن استعملها فيما يرضي خالقه جمع بين خيرين ثم إن ذم التنافس فيها لا يعني حرمان المرء نفسه مما أفاء الله عليه من نعيمها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص رضي الله عنهما إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة قال أمر إني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أمر نئم المال الصالح للمرء الصالح رواه أحمد وهو حديث صحيح وكم يا رعاكم الله كان من الصحابة من الأغنياء الأثرياء بل إن الثراء والغنى المستعملين في طاعة الله لم يمنع بعض الصحابة أن يكونوا من العشرة المبشرين بالجنة لم يكونوا أن يكون من العشرة المبشرين بالجنة ألا إنما الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم علىها ودار غنى لمن تزود منها هنيئا يا عباد الله لمن عرف الله فأعطاه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاتقاه وعرف الدنيا فلم تلهه وعرف الآخرة فلم تفته تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسدا والآقبة للمتقين ثم اعلموا عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن خلفائه الراشدون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناسيته للبر والتقوى وأيده البدانة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة